رب العالمين صلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقلة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام الله عليكم ورحمة وبركاته آه، يوم laraba 21 ga watan ramadan hijira ta 1439 mun haɗa wannan masallaci mai albarka na masjid bilal kamar kowane yammaci a watan watan ramadan domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan 21 ga watan ramadan ya yi daidai da shida ga watan juni shekara ta 2018 miladiya wannan shine darasi na 22 har yanzu ba mu gushe ba a cikin wannan sura mai albarka ta suratul baqara jiya idan ba manta ba mun tsaya aya ta 164 yau kuma za mu tashi a ta 165 kafin wannan akwai tambayoyi kamar haka tambaya ta farko yana tambaya akan halarcin wato idan mutum akwai bashi a kansa bashi ya masa nauyi a wuya amma wato ina ga dalilin bashin shine ya karɓi kuɗi ne ya sai wata kadara kamar a ce ƙasa dai land wannan kenan to me halaccin bashi zakka shi kuma ɗayan da shi ma dai a kan zakka ne shi kuma mutum ne ya ci bashi mai kauri wanda a ciki ya sai mota ya sai kayayyakin iyalansa da yaransa haka da manasa domin gudanar da rayuwarsu saboda haka ya kasance bashi ya zo masa wuya wannan ya halatta a bashi zakka to dan ansar guda tambayoyin guda biyu na ga ansa ɗaya ne kawai idan mun koma cikin afnaf ma'ana kashe-kashen mutanen da ya kamata a bawa zakka ubangiji ya ce na masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha al mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharimina gharimina shine wanda bashi yake kan saboda haka wannan siffofin da ka faɗa din ka faɗo cikin gharimin dan mutum ya karɓi bashi ya sai gida ko ya sai ƙasa yana gina ta a hankali bashin na je kamar na banki kenan ya zama ya shaƙe shi bayan da zai tona cikin hurama da aka ba laifi a ba shi zakka ya biya wancan gidan ko kuma ya biya wannan ƙasar hakanan shi wancan tambayar ta biyu shi ma mutum ne ya ci bashi mai kauri wanda bashin da ya karba ya yi wa'annan abubuwan da ya faɗa ne ko dai ya sai mota mota ba ta alfahari ba a'a mota ta larura wacce yana buƙatar ta domin gudanar da rayuwarsa da ta iyalansa cikin walwala ba alfahari ba ko kuma ma wato kuɗi ne ya karɓa kayan sallah kayan sallah yanzu malam kana da yaran da suka kai goma da mata to ai magana ce ta dubu ɗari kaza saboda haka dole ne idan ya ci bashin da wannan ya shaƙe shi a wuya to ya halitta a bashi zakka ya biya wa'annan bashi sukan da ya faɗa in dai wa'annan abubuwan ne to ya halatta ya karɓa eh, ya karɓi zakka domin ya biya su domin babu shakka ah, ya faɗo cikin walgharimi na wa fi sabilillahi wa bin sabi sai dai akan fi sabilillahi shine wato malamai suka yi ta maganganu me fi sabilillahi sabilillahi shine wato yin amfani da dukiyar zakka wajen gudanar da ayyukan alkhairi kama a ce na ciyarwa na ciyar da mutane ko na yin wani abu wanda zai zama maslaha ce amma amma banda a ɗau dukiyar zaka a ce za a gina makaranta ko za a yi hanya da wannan wannan bai halitta ba wannan baya cikin fi sabilin da ake nufi nan tambayar ta ƙarshe shi kuma yana maganar ya halitta wanda gidansa ya ƙone da raƙab ya karɓi zakka a yi ƙwarai da gaske wannan ya halatta eh, an dai wato ƙonewar da dukiyar tasa ta yi ta sa ya zama faƙiri to babu shakka shi ma yana cikin walgharimina ya halatta ya karɓi zakka abin nan wancan kuma yana magana akan halaccin idan ah, daidai ta ƙare a zakka yau kenan ah, tun ya ana ga wato ko gari ya yi zafi ne malam nuru duk tambayar akan zakka shi ya halatta mutum ya ɗau zakka daga nan ya kai ta wani wurin a littattafan mana fiƙihu za ka gana cewa bai halatta ba to amma gaskiya dai malamai mafi yawancin hanabila da malaman salafiyya da irin fatoyi na hayatu kibar ulama na da allajna ajja'ima lil ifta ta saudiya wanda a lokacin manyan malamai irin su Sheikh abdulaziz bin Abdullah bin Baz irin su Abdul Razzaq Afifi su Abdullah Hudayyan su ne manyan malaman ta wanda suke mata fatawa daga cikin fatawarsu ya nuna akwai halarcin haka don akwai mutane a nan amma akwai wanda suka fi su buƙatar zakka a kaduna ya halatta ka ɗauka ka kai can kaduna ko kuma akwai wani ɗan uwanka fakiri ne ya halatta ka bashi zakka saboda dalili guda biyu dalili na farko akwai ƙaraba, to ƙaraba tana sa ka fifita mutum akan wanda shi ba ɗan uwanka ba yawa ka ba shi ne ba wai dan kawai shi dan uwanka bane a'a dan yana daga cikin waɗanda suka cancanci zakka ko dai yana cikin fakirai ko masaki to an ya faɗo cikin wannan sai kuma aka yi cin sa'ar kuma ya zama akwai karaba dan uwanka ne to tabbas wannan shi ya fi cancanta akan wanda ba dan uwanka ba ibda abi man ta'ul da haka wannan dai yana nuna ah, halarcin daukan zakka a kai ta wurin da aka fi buƙatar sawa'un jiha zuwa jiha ne ko ƙasa zuwa ƙasa ne duk wannan baya nuna ah, laifi akan haka din malamai suna maganganu akan waccan an ah, an koma akan fakiri da miskini wasu suna kokari su nuna fakiri ya fi bukata fiye da miskini wasu kuma su nuna cewa miskini ya fi bukata fiye da fakiri to amma dai duk wannan sabanin ba shi bane ah, wai suna nuna wanda ba shi da abin duk wanda ba shi da abin da zai kai masa shekara yana ci to shine miskini ga kun haka ne miskinai suna da yawa yanzu a garin nan haka ne kowa ma miskini na yana ji mu a islahin bahaushe ah, wai sai abin nan ko makaho ko nan shine miskini a ah, ba shine miskini eh, wanda ba shi da abin da zai ci zuwa shekara wasu suna arrafa shi da cewa miskini wasu kuma su ce wanda wato bukatarsa ta gaza wannan a tafi wannan kai ma'ana halinsa ya fi wannan kyau to shine taqiri wala ya ta halin dai duk dai gaba ɗaya dai sun yi ittifaki wanda ba shi da abincin shekara to dole zai iya zama miskini ko taqiri to kuma in kaka haka ne eh, gaskiya kusan koma yana bukatar zakka yanzu kawai duk wanda ka ba ma zakka ta yi kawai yau saboda haka kawai a daure a fitar din kawai والله تعالى أعلم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ce wa minan nasi lalle daga cikin mutane akwai wanda yattakhidhu min dunillahi andadan wanda yake rikar wato nid nid shine kishiya ya mai da shi shine abin bautarsa min dunillahi ba Allah ba wannan kishiyan idan faɗa abu na farko wanda yake fara zuwa kwakwalwa shine al-awthan wal asnam gumaka da duk wani abin da zai iya karkatar da mutum daga ban tafarki madaidaici to ya faɗo cikin al'asnam ko da yake a urfi an fi ganin al'asnam ita ce su ne guma gumakan masu idanu dara-dara ɗin ko na katako ko na roba ko na wannan wannan shine wato raunin tunanin wayanda suke bautar wani Allah ba Allah ba ina ne raunin muka ka hubbillah suna son sa kamar yadda ya kamata su so Allah suna son su kaman yanda mumini yake son Allah to su kuma haka suke son su za ka yi mamaki wato yanzu da za je asia duk wayewarsu da dabararsu yanzu chinese da yanda kake gani sun iya tara duniya saboda tsananin basirar su abin nan to amma gaba ɗaya tunaninsu ba ifin saboda za ga mutum da ɗan allansa ɗan ƙarami a wuyansa ko a wuyansa ko a jihunsa kuma ya gamsa cewa duk wannan abin da ya samu a dalilin wannan asnam din nasin sanam ko wasan din nasin to wannan irin su ubangiji yake nufi wanda suke riƙar gumaka su ba su tasirin uluhiyya da rububiyya rububiyya cewa suna ganin cewa su suka halicce su sannan uluhiyya kuma suna ganin cewa su ne suka dace su ba su bautar da ya kamata a bawa ubangiji wannan rauni ne a cikin tunani za ka gama kusan zai wuya ka ga wani gida daga cikin gidajen chinese inda kana mu'amala da su face a ɗan ƙofar gidan akwai ɗan gida wato irin ɗan ɗaki mai kama da rumbu na kauye ɗin nan to amma ɗan ƙarami za a yi a ƙawata shi rumbun wannan saman wajen zanar nan to duk wani abu ne za a yi ka gan shi mai kyale-kyale na karfe ko na abin nan wani abu da mai jan hankali wanda aka kashe wa kuɗi to a daidai nan a kofar gida fa komai kyan gida to a kofar gidan zaka ga dan wannan an ka leka to zaka ga dan Allah a ciki wani ya Za zaka ga sun aje wannan kuma a kawo masa abinci da safe da yamma a za a ɗauke a kawo na yamma da safa a kawo in yamma ta a dauke na safan kuma a kawo na yamma wanda shine har nazara gobe da safa kuma a dauke ba ci baya ci baya komai haka ake ce masa bauta kaga yanzu wannan shine lalacewar na yuhibbunahum ka hubbillah haka mota suka shiga duk wanda yake da mota kusan galibi yawancin su suna yin da su da indiyoyi haka to duk suna sun yi musharaka wajen komai Allah ne kawai yanzu a indiya in ka ga dama kana da gado da katifa a ɗakinka da fanka idan ka gyara gadonka shimfiɗar sai kyau ka gyara fulallaka komai ya tsare yadda za ka yi kwanciyar ka kai ka sha daɗin katifa in ka ga dama kawai sai ka koma tsallake ka riƙa bauta wannan katifa katifar da shimfiɗar ita ma Allah ce ba inda ake ruwan alloli irin indiya daga su sai chinese wannan shine wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi anjadan duk wanda yake da mota an ka shiga mota wato dan dan dan wajen mudubin nan wanda zaka rika ganin bayi da shi to a rataye da shi zaka ga dan Allah sa shi ko kuma a wayan mutum ko kuma a cikin ajihunsa dole a cikin guda uku nan sai ka same da su saboda haka duk wani eh, tunani da kake kallon na mutum ya ci gaba a duniya ko ya waye ko su suka fi kowa iya sarrafa kuɗi na shirme ne kawai saboda me saboda har yanzu kai abin da kake tunaninsa su ba shi suke tunani ba kenan kai ka su tunani mai kyau duk da sun fika wayo wajen iya tara duniya amma ba wai ƙarfin su ba ne mm. ƙarfin tsumi da tanadi ne da iya sanin makama kawai da in san sa doka suna binta shine sa kawai suke wannan amma ba haka ba kai ka su tunani mai kyau saboda kai ka san ah, dole Allah subhanahu wataala shine mai halitta kuma shine mai azurta to amma su wannan tunanin nasu shine yake nuna raunin su kuma za ka yi mamaki ma ya ake ma suke excelling a business suke suke wato wuce sa'a da irin wannan tunanin nasu duk tunanin su haka yake za ka iya cewa istidraji ne la yana daga musu yana ara musu rana ne ko yana musu tarko irin wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wanda suka kafircewa ayoyinmu to za mu musu tarko min haifu la ya'lamuna ta inda ba sa sani tarkon shine irin wannan suna saba mana suna rikan gumaka amma kuma muna ba su duniya yanzu chinese ana ga arzikinta kusan shine na biyu a duniya wasu ma suna cewa ita ce ta duk da bala'in yawan nata amma kuma ta fi ƙarfin kowa tare da cewa mushrikaci daula ce wacce aka gina ta akan shirka kuma duk wannan dalolin na Asiya mafiyancin su akan shirka aka gina su su Japan su Korea su, Taiwan su koma ina ne Hong Kong amma duk a hakan kuma suke suka yi nisa a duniya amma ba sa bautar Allah tsakanin su da Allah sai shirka sai butulci sai abin wannan dan ya nuna maka cewa duniya ba komai bace a wajen ubangiji eh, yuhibbunahum suna son su ka kamar yadda ya kamata a so Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani muminai su kan su san fi san Allah su ne suke da tsananin san Allah fiye da wani Allah su suna san Allah saboda haka don wani abu ya wato ya gudana da gare na rauni ko sabo wannan a shi a sabo da rauni irin na ɗan adam amma dai har yanzu suna san Allah saboda me suna suna bin Allah shi kuma idan kana bin mutum to wannan shine dalilin cewa kana son shi law kana hubbuka sadiqan la ta'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u tace qa'ida an dai kana son mutum to zaka yi masa biyayya domin innal muhibba liman yuhibbu muti'u shi mai so yana son yana yin biyayya ne ga wanda yake so masoyi yana yin biyayya ne ga wanda yake so ko da yake wasu anan sun ce wannan so ne wanda yake a ƙarƙashin abu ko dai kauni ko shari'i amma ba irin so bane romansi irin wanda masoya suke yi wannan yana son waccan yarinya ko a'a wannan so ne irin na kana son abu kuma ya zama kana kaskantar da kai gare shi kana masa biyayya wasu kuma sun ce a'a akwai tadakuli tsakanin irin wancan hub romansi din irin na na romance irin wanda mutum yana san yarinya kamar misalin wannan shine za ku gane ya so ta to irin wannan so din wai suka ce shi ma akwai mulazama akwai talazum na biyayya din idan mutum yana son wata za ga yana ta kashe mata kuɗi yana mata biyayya sai inda idan da abin da ta ce tana so zaka ga yana bata sai wasu daga cikin ashabul ma'ani suke ganin cewa babu bambanci tsakanin so kowane iri ne a wajen cewa shi mai wannan so ɗin? yana yi wanda yake wannan son biyayya kuma son kowane iri ne da irin wannan da muke magana da ma waninsa an dai kalmar so ta biyo to tabbas akwai biyayya a cikin al'amarin wasu kuma suka ce a'a to an gama da wannan shi so ɗin ya yake ne ya yake wai suka ce wani abu ne wanda yake zuwa ya mamaye zuciya da shirinka ko ba da shirinka ba wasu suka ce ba da shirinka ba amma dai akwai khatir abin wato zai dan tsarsa zuciyarka ko kuma wani akwai akwai alama ta cewa kai kana son abin to daga nan daga san da kace kana son abin to ka ba shi damar ya tafi zuciyarka ya sami gindin zama har kuma ya mamaye ta wani yana buga misali da wani sha'adi da ke cewa ya lumu ne fi fi hubbi salma wa innama wa innama al-hubbu li salma bala'un min ar-rahman yablu bihi 'abda yalumuna ni fi hubbi salma suna ah, zargina akan ina son salma salma din ita ce masoyiyarsa yace wa innama al-bala'u wa innama huwa bala'un min ar-rahman yablu bihi 'abda wannan wani bala'i ne da ya mamaye zuciyarsa daga Allah ne ya kawo masa bayan da zai ha kawai ya je yana santa kuma ka'isa tana ta mawulaƙanta shi tana kayan kwanashi kuma yana bin an gano wannan to kaga yanzu anan ya zama eh kaman akwai babu tasarrufi ma'ana masoyin bayan da zai daga lokacin da ya zama ya zama masoyin to ya zama sai yanda aka yi da shi lissa tana hannun wancan wanda yake so din shi yasa wasu daga cikin wanda suke bauta wasu idan ya san haɗu da abokan soyayyar su na mata zai ce mata a abudu ina bauta miki bauta ta ta tazlil ma'ana yana kaskantar da kansa kamar yadda zai kaskantar da kai ga ubangiji to haka zai kaskantar da kansa gare ta a abudu wani ma kamar yadda salman al'auda yake faɗa wancan littafin ko la ta safina ne ya ga masoyiyarsa ya ta jiranta bata zo ba sai ya za su haɗa wani wuri yana ganin ta kawai sai ya faɗi ya sujjada ya mata sujjada to kaga abu duk din kenan amma matsalar shine da yayi wannan sujjadar bai tashi ba da aka duba sai aka ga mutu ya faɗi yayi wa makhluq sujjada kuma ya mutu bai tashi ba ila yawmil qiyamah to yanzu me zai ce akan irin wannan su wannan su khatima ma aswa'aha min khatima eh, ah, ka wannan kawai shine wani lokacin eh, san yana zama mutum ne ya jawo shi wani kuma ma ba mutum ne ya jawo shi ba zai zo imamu ya zuce tasa bai shirya ba yanzu kaman al'asha da yana magana akan waccan yarinya da yake kira huraira a waƙarsa ta waje huraira ta annar rajula murtahalu wa haltu tutiqu wada'an ayyuha ar-rajul sai zo yana da yazo yana akwai wurin da yake cewa ha aradan wa ullaqat rajulan ghairi wa ullaqa ukhra zalika ar-rajul misali yake cewa at-ta'liq anan shine santa ya yara ta yi a zuciyarsa ardan ba da shirinsa ba ardan yani min ghairi qasdin kawai sai je yana santa uliqtuha ardan an rata min santa ba da nufi na ba sai ya fitina da santa to sai kama santa kuma ya kasa mata magana shi ba jarumi bane wa ulqat rajulan ghairi ita kuma yanda yake santa bata sani ba ita kuma ashe tana son wani shi ma bai sani ba yanda aka liƙa mata liƙa mata santa ita ma an liƙa mata son wani shi ma wancan din bai sani an gane wannan wa ulqa ukhra zalika ar-rajul ita ma wancan din da take so shi ma yana son wata bata sani wannan yana son waccan wancan yana son wannan wato haka fatan din yake kowa yana son wani bai san yana yi ulqtuha aradan wa ulqat rajulan ghairi wa ulqa ukhra zalika ar-rajul wannan suna kawo wannan akan dalilin cewa wato so yana iya zama ya faɗo ba da an shirya ba sannan kuma ya zama kana ta bautar banza kawai yanzu wannan yana ba so bauta ita ma tana so bauta kuma duk a ƙarshe ba wanda ma ya san kowa yana yi wannan shine so romance amma wannan na ubangiji irin sa allazina amanu ashaddu hubban lillah wanda suke imani to wannan san ba wanda suke wa irin sa sai ubangiji basu so Allah ba ina ma zaka gansu walau wannan qira'ar yani alladina su waɗanda suka zalunci kansu da za su ga halin da suke ciki idh yarawna a ranar kiyama an san ga azabar da za a ce su shiga ciki annal jami'a a lokacin kuma duk wata duk wani ƙarfi da suke tunanin akwai shi a jikin wani ya tabbata cewa wani kowaye mutum ba shi da ƙarfi Allah kaɗai shi ne mai ƙarfi lillahi jami'an an alquwwata lillahi jami'an wana ƙarfi gaba ɗayansa na Allah ne shi kaɗai wa anna Allah shadidul iqab kuma Allah shi ne mai tsananin hukuba to jawabin lauɗin babu shi mahdhuf ولو يرى الذين إذا رأوا العذاب أن القوة لله جميعا أن الله شديد العذاب كوكما ولو ترى أتيا قراءة walau tara alladhina zalabu ina ma zaka ga wa'anda saka zalunci kansu idh yarawna al'azaba ko idh yarawna al'azaba daya kira'a a lokacin da za nuna musu azaban lahira ina ma zaka ga halin da suke ciki a lokacin idan su ya fito annal quwwata lillahi jami'an a lokacin sun gane Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne mai kuwa kuma matsalar shi ne ba shi suka kuma gashi shi ne mai kuwa wa annallaha shadidul azab kuma Allah shi ne mai tsananin azaba to ina ma zaka ga halin da suke ciki la ra'aita amran azima shine wato taqdirin jawabin laudin da ka gansu lallai la ra'aita amran muhzi'an muhzi'an da ga abu mai girgiza mutum mai tada hankali yaushe ka ga abin zaka ganshi ne istabarra alladhina tubi'u a lokacin da waɗanda aka bi su suke barrantar da kansu min alladhina tabu'u daga waɗanda suka bi su wa ra'ul azab dukkansu sun ga azaba wa taqatta'at bihim al-asbab ma'ana dukkan wata hanyoyin sadarwa wasu hanyoyin sadarwa da cewa wani dan uwana ne zai amfane ni ko kuma ni dan wane ne ko kuma ina da alaka da wani ko malam wani ko annabi wani ko mala'ika wani ko ma waye shi wani din to taqatta'at bihim al-asbab dalilan wannan dangantakar da suke tunanin cewa zai amfane su a lahira a ranar kiyama sai suka gaba shi da wannan amfani suka gaba shi da wani amfani to a lokacin ne zaka ga abu na tashin hankali eh haka a lokacin wa qala alladhina tabu wa'inda suka bi wa'incan manyan shugabannin nasu ko wa'inda suke tunanin za su cece su daga cikin bayin Allah komai bautar su ko a da annabawa ne su ko ma da mala'iku ne an dai su ne alladhina tubi'u wa'inda aka bi su din to za ka ji suna cewa lau anna lana karratan alladhina taba wa'inda suka bi din ba wa'inda aka bi wa'inda suka bi din suka bi wasu suna tunanin za su iya ceton su sai su ce lau anna lana karratan ina ma muna da karra ma'ana raja'atan second chance wata dama ta biyu da za a ba mu sake komawa duniya idan an ba mu to zamu ibadar mu ba tare da mun rataya ta da cewa za mu buwa na bai cece mu ko a dalilinsa a cece mu to Allah ya sauki a lokacin su ce fa natabarra minhum ina ma za a ba mu dama mu koma duniya an mun koma duniya a lokacin za mu rayuwa ta tabarru ta ba ruwanmu da kowa za mu wato yi bara'a da kowane irin mutum ne komai sa mu ma natabarra minhum mu riƙa yin bara'a da su kamata tabarra'u minna kamar yadda suka barranta daga biyayyar da muka yi musu a yau a lahira to mu ma an za a mai da mu duniya za mu yi musu bara'a in sun ce mu bi su za mu ce ba za mu bi ku ubangiji ya ce ka zari ka birihim Allahu a'malahum hasanatin alaihim kamar yadda ka ji haka irin wannan su eh, eh, wato su riƙa eh, yi wa juna butulci ko kuma suna kafirce wa juna wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'd wa ma wa kum an-nar ma lakum min nasir su butulce musu ko kuma su barranta daga gare su a ƙarshe a ce makomar ku wuta wa malakum min nasiri ba ku da wanda zai taimake ku to a nan ubangiji ya ce haka zai nuna musu ƙarshen al'amarinsu hasaratin nadama ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasaratin alaihim nadama ce kan nadama kuma daga nan sai a ce ku shiga wuta an sun shiga wuta kuwa wa ma hum bi kharijin minan nar ba za su fita daga cikin ita wutar ba saboda za su dawo ne a cikinta shi yasa ubangiji yake cewa la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamal fi sammi alkhiyam an sun dawwama a cikin wuta to irin su wayannan da suka zalunci kansu an har za su iya shiga aljanna to sai in raƙumi zai shiga kofar allura hatta yalijal jamal fi sammi alkhiyam wannan daga cikin al-amsal na qur'ani wanda suke nuna ta'jiz nuna cewa abu ba zai yi ba kawai hatta ya rijal jami'ar fi san milfiya a raƙumi ya wuce ta kofa allura wasu ma suna ƙara cewa wai raƙumin a sa masa kaya a bayan raƙumi ko ba kaya zai wuce ta kofa allura ballantana ce raƙumi da kayansa a bayan hatta ya rijal jami'ar fi san milfiya والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم بهاج ومن فوقهم غواش wa kadhalika najzi zalim irin wannan sakamakon zami wa azzalimai saboda sun ibin Allah sun bu wasu to me zai hana ka ba Allah kawai ka saki kowa kawai ka kama Allah ka saki kowa ka kama Allah wannan shine kawai yi wa kanka gata a can yana cewa qulul ladina istud'ifu lil ladina istakbaru laula antum lakunna mu'minin qala alladhina istakbaru lil ladina istud'ifu anahnu sadannakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin su rika cewa lokacin da shari'a ta zo muku mu muka hana ku bi shari'a bayan ta zo muku ku dai dama kawai mujirmai ne ko kuma suka ce la bal makrul layli wan nahari istamuruna an nakfuru billahi wa naj'al lahu wa naj'al lahu andada wayanda suka yi raunin ma'ana saboda raunin su suka bi allazina istakbiru allazina istakbaru wayanda suka ma'ana suka samu karfi a bayan ƙasa saboda malinta ko wani tasiri ya zama an bi su su za su barranta da su su ce a ranar kiyama su ce mu muka hana ku bi mu shari'a ba ta zo muku ba qur'ani bai zo muku ba ku ba ku da hankali dan me ga qur'ani kuka bi mu ga qur'ani ko muka kawo wani tsari na shirme kuka bi shi kuka kuka bi qur'ani kuka bi shi yanzu ku zo kuna cewa laifin mu ne kuma laifin ku ne ذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كما عندك ذاك هكا الله يكي نونا مسك كريشان الأمر نسو أسارا أكنسو وما هم بخارجين من النار in suka shiga cikin wuta ba za su fita ba har abada ubangiji ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu min ma fil ardi halalan tayyiban ku ci daga abin da muka azarta ku a bayan ƙasa wannan abin an dai abin da muka azarta ku da shi din ne wanda muka halatta muku shi tayyiban mai kyau ne to ku ci ku tsaya kuma anan wala tattabi'u khutuwati shaytan sai kuma hanyar kada ku bi hanyoyin shaytan khutuwati ko khatawati fa khatawati shaytan duk wannan yana nufin hanya ta shaydan wacce za ta kai mutum inda in ya shiga ba zai iya fitowa ba eh lalle a kula da wannan wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi tafarkin shaydan domin innahu lakum aduwwun mubin shaydan makiyi ne ko mai bayyana kiyayyarsa ne gare ku daga cikin abin da yake nuna haka inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha abin da yake shine kullun duk abin da zai zama mummuna duk abin da zai kawo batanci to wannan shi shaidan yake kokari ya ga ya umarce ku kun yi shi wal fahsha da abin da yake mummuna da abin da yake na alfasha an kalma ce mara kyau wacce ta ketare iyaka wacce za ta hada fato gaba da iyayya ta har abada to dan abin da yake so ya ga ya tabbata ki wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun kuma kullun abin da yake so shine ya gama an banda wannan kuma ku tsallake kiyayya ga junanku a ku zo ku rika yin shishigi ma har ga Allah subhanahu wataala ku rika faɗin abin da ba ku sani ba kuna danganta shi ga Allah misali ku ce yana da ɗa bayan kuma shi baya son haka yasa ubangiji ya ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqr amrukum bil fahsha shaytan kullun abin da yake shine wannan ya'idukum al-faqr yana muku wato yana ba ku tsoro da talauci shi yasa idan an ce ku ciyar to ba ku san ciyarwa zai ce idan ka bayar fa dukiyarka za ta kare ka ga wani ba ma ta kare ta sa wani wani ka je ka bincika me yasa ya talauce ai bayarwa yi shi eh, wannan shine ya'idukumul faqra wa amrukum bil fahsha kuma yana umarta ku da mummuna da lafuzza marasa kyau lafuzza na batanci yanzu yara samari irin lafuzzan da suke bakin su zaka mamaki irin wancan in zai kira wanne wani zagi zai masa wani irin lafazi shi kuma sai ya rama to yanzu shine wannan manyan abokai ke wa ma'amurukum bil fahsha wallahu ya'rikum maghfiratan minhu wa fadla inna ma yuridu shaytanu yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida والله يريد أن يتوب عليكم يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الشيطان ينادروني أما دد عككم يكي وإن أبوه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ذاك فهنوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير لو أن دليلين إذا سكنونا وتو الشيطان مك makiyanmu ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني كبوتا مني كديّ hadha siratun mustaqim bauta min ni kadai shine tafarki wanda yake madaidaici duk abinda da ba nan ba halaka ne kuma bata da fata an gane da shi sa ubangiji ya ce kar abi shaydan ya amurukum bi su'il fasha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ba ma wannan ba a'a abin da yake so shine ma ya rika tura ku kuna yin shirka kuna faɗin abinda ba ku sani ba kuna danganta shi da Allah sai ya ce ce <coughs> wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah so irin wannan mutanen a to kafiran larabawa su kuma suka ce a'a yahudu ake nufi idan an ce musu ittabi'u ma anzalallah ku ba da Allah ya saukar na alqur'ani ko kuma na abinda ya saukar na at-taura littattafan ku kenan ku bi shi gaba daya ba takfuruna bi ba'dhin wa tu'minuna bi ba'd a'a ku bi shi gaba ɗaya za ka ji suna cewa bal na tabi ma alfaina alaihi aba'an mu abinda muka samu iyayenmu suna yi to shi za mu bi shi sa ibn abbas da ya ce ta sauka kan yahudu wani suke ganin faɗin cewa bal na tabi ma alfaina alaihi yana rajjaha cewa a'a tana nufin dai kafirin larabawa yan gargajiya ke su ne suke cewa idan an ce ku zo ku ba Allah ku bi littafin da aka saukar alkur'ani wanda yake tattar da wannan sabon addinin za ka ji suna cewa a a mu 'yan mazan jiya ne ba za mu yadda ba mu na tabi'u za mu ba kawai ma alfaina alaihi a ba'ana wannan addinin mu na gargajiya shi za mu bi saboda shi muka samu kakanninmu a kaka da kakanni a kansa suke mu kuma ba za mu canza ba mai addinin yara ubangiji ya ce a walau kana aba'uhum aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun yanzu anya za su rika bada irin wannan ansa a ce su zo su bi shari'a su ce ba za su bi ta ba su suna nan a conservatism wato suna da ra'ayin raƙau su sun riƙe ba sa son sauyi su abin da kakanninsu suka zo da shi abin da suka samu a wajen iyayensu wanda kuma iyayen suka samu a wajen kakanninsu ya wadatar da su ba sa buƙatar canji sa rika faɗin wannan ko da ku iyayensu din ko kakannin nasu la ya na shay'an ba sa fahimtar komai daga gaskiya wala ta duna. kuma rayuwarsu gaba ɗaya akan bata suke ba na yanzu idan iyayensu da kakanninsu akan bata suke sun yadda su ma su tafi su bata wannan wato ba dabara bace ba dabara bace kuma ba tafa'ul bane ma'ana ba kyakkyawan fata ba ne. Wai za ma an zala bane وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا كمان دي فدا دايورا دي, دي سورة المائدة كنا duk wannan me yake nuna wa yana nuna sharrin taqlidi kawai taqlidi shine ka rike abu ka ce za yi koyi da wanda ya gabace ka ya fi illa idan ya zama umiyan ko kuma umiyanan a makance ake yi amma idan akan hujja ne wani ya zo da wani abu na shari'a to ba dole ba ne kai ma ka zama mujtahidi saboda duk wanda ba mujtahidi ba ka muqallidi ne ba laifi ka zama muqallid da zama kana koyi ko kuma kana bin abin da wani ya gano ba laifi yanzu da su imamu malik da su imamu ahmad bin hanbal shaibani da shafi'i da abu hanifa saboda waɗannan su mujtahidai ne sun yi ijtihadi sun gano wani abu yanzu kowa ya ce shi ma sai ya gano da kansa irin yadda waɗannan suka gano wannan ba zai yi kuma al'umma ko a malaman ma akwai wanda zaka samu mujtahidi ne mutlaq ma'ana mujtahidi ne a komai a tafsiri zai magana zai iya istihadi an an an zo fiqhu nan ma mujtahidi ne shi idan an zo hadisi nan sai ka gudu idan an zo wato arubi ko fara'id ko arabiya ko lugha ko adab ko mustalah ko qawaid al qawaid al fiqhiyya ko qawaid na usul a kowane abubuwa a kowane fanni sannan da kowane lumul qur'an kowane fanni da muka faɗa nan zai iya maka ijtihadi a cikinsa sa wannan shine mujtahidi mutlaq amma akwai wanda shi mujtahidi ne muqayyad ba a komai zai ijtihadi ba sai a wasu abubuwa to sawa'un mujtahidi mutlaq ne ma'ana sakakken mujtahidi ne irin su imam ghazali irin su ibn hazm wanda ko ina za su yi ijtihadi ko kuma muqayyad ne ma'ana sai a wasu abubuwa kawai zai iya ijtihadi dukkan waɗannan dai sun fi muqallidi kawai mujtahidi mutlaq da mujtahidi a muqayyad a'la darajatan min al mujtahid min al muqallid sun fi muqallidi daraja a ilimi to shi muqallidi ba dole bane sai ya rika nemo hujja da kansa kawai in an gaya masa abu ya faɗi ya ji kawai idan malami wani ya ce kaza to kawai ya ɗauka ba sai ya tsaya yana cewa ina ne hujjar ba nuna min a ina wurin yake nuna min littafin eh, wani wani malami ya ce akwai su yan daru da abin da ya ga musu sai su ce ba sai da ba ya nuna musu wajen kuma ya san an nuna wurin ma bai san wurin ai ta to zai maganin su da ran da aka zo aka yi magana mun sai ba sai yadda ba mai hujjan sai ya dauko wani littafi wani ma na arabiya ne kawai sai ce ga wurin oh, oh nan ne a ah, to shikenan shikenan sai ta sun yadda <laughs> <laughs> kaga ya maganin su wannan suna yin takifan addini addini ba cewa aka kowa sai ya san ina ne wurin in an faɗi abu ba sai ka sai ina ne annabi ya faɗi wurin nuna min hadisin ha ba ruwanka da wannan da an faɗa kawai ka ji sai da kai mukallidi ne ba cewa kai sai ka zama mujtahidi zaka shiga aljanna ishin muqallidi ko um, mujtahidi ko duk wannan ba shine matsalar ba waye mai imani waye dai lahira da aiki nagari kawai ya shiga aljanna Allah ya karbe shi shine amma wane ne malami ko wancan ya haddace qur'ani ko ya abin nan ya komai ya iya amma a kiyama da wani aiki yaji kawai shine magana kawai shine kullu man fi samawati wal ardi illa ar-rahman abd eh Allah Allah Allahumma sallim sallim Allah ya kare ubangiji ya ce irin wa'annan mutanen su mushrikan larabawa in an ce musu ga addini ga musulunci ga muhammadu rasulullahi ku zo ku bi shi za su ce ba za su bu ba a'a nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana za mu ci gaba da bin abin da muka samu daga wajen iyayenmu a nan kawai ba za mu tsallaka ba ubangiji ya ce awalau kana aba'uhum za su rika fada irin wannan ansa wacce cike take da wauta cike take da rashin tunani da rashin hangen nesa ko da iyayen nan nasu la na shay'an su din ba su da tunani wala ya yahtadun yanzu babanka ya hauka sai kama saka bishi in babanka makaho ne kai kana da ido ya kafira ne zai fada sai kai ka rufe idan ka ku fada tare wannan irin su ne la na shay'an wala ya yahtadun in babanka makaho ne kai idan ka bi ta sai zai fada rami ka ruko shi kai ya fada shine haihuwa tirana yawa amma yanzu ta kai na ne ya tafi zai fada ran kai karfe ido sai ko fada ta to yanzu irin wannan aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an ko da ba su da hankali in sun haukace su ma yace su samu ganin hauka su haukace tare da su wala yahtaduna an ba sa musulunci kai musulmi ne babanka ba musulmi sai ka koma kirista in ya bace sai ku bace tare ku shiga wata tare ba haka aka ce ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ubangiji ya ce kaga wayanda suka kafirta dangane da kiransu da ake yi suna cewa ba za su ba su za su tsaya ne akan kaka da kakanni da gargajiya misalinka kai mai kiransu ko kai mai musu wa'azi ka matsalin ladhi yan'iqu kaman misalin mutum ne wanda yake daga sauti yake daga sauti bima la yasma'u illa du'an wa nida'a a wajen wanda baya gane abin da kake faɗa sai dai kiran kawai wani an da daga sautin wani ya ce misalin kafirai da irin nisan da suka yi wajen amfanuwa da qur'ani idan kana gaya musu alƙur'ani yanda suka yi nisa da shi yanda ba zai amfane su ba kamar mutum ne ya koro dabbobi ya rika daga musu murya yana kora su da su ya rika cewa ku yi nan kar ku yi nan a cikin abin da yake faɗa musu mai suke ganewa ba sa gane komai illa du'a'an wani da ya daga murya da daga sautin kawai suke ji amma kar ku shiga gonar wane kar ku ci abincin wane idan kun ci abincin wane akwai rigima an kun bi ta gonar wane kuka ci abincinsa kuka bata masa abin nan to zai biyo ne da bindiga fa akwai harassment zai biyo ne da bindiga duk wannan magana da yake gaya musu ba sa jin komai sautin kawai suke ji kuma ba za su amfana da ita ba duk wannan ihun da yake yi an dai aka zo za a wuce ta gonar sai sun shiga an kaga ba su shiga ba to sai dai in gonar a zagaye take da gini ko kuma ya dau tsabga ya hana su shiga amma iya ihunsa ba zai hana su shiga inda ihunsa zai hana su shiga to kafirai ma qur'ani zai amfane su eh, ba zai taba amfane su ba dan me saboda su mun wato kurame ne kunnansa baya aiki bukmun bebaye ne bakin su baya baya gane gaskiya baya maganar gaskiya baya faɗin gaskiya umyun makafi ne ba sa ganin gaskiya saboda haka wannan hanyoyin guda uku da su ne ake iya amfana da gaskiya ko a jita da kunne ko a faɗe ta da baki ta amfanar ko kuma a ganta da ido a aiki da ita to wannan hanyoyin guda uku suna su ya toshi shi yasa fahum la yaqiluna su makafi ne kuma kurame ne kuma su bebaye ne yasa suka zama ba su da hankali shi sa wannan shine ƙarshen buga misalin wato da za ka yi na tai'iz na yanke ƙauna daga kafirai cewa ba za su iya dawowa hanya an da za su dawo hanya to allazi yan'iqu bima la yasma'u illa du'an wa da'a shi ma zai yi amfani eh, wanda yake daga murya ga dabbobi wannan makiyayi da yake daga murya ga ah, dabbobi wanda dabbobin na yana musu magana ba sa jin komai illa du'a'ahu wa nida'ahu daga muryarsa da kiransa kawai suke ji amma maganar da yake yi suna fahimtar ta suna fahimtar maganar ba sa fahimta wannan ita ce fassara Abdullahi bin Abbas Mujahid da Ikrima da zujaj da Farra har ma da wato Sibawai da abinda suka fassara iku kenan bi mala yasma'u kuma an dai ma'ana ta fita to babu shakka wannan yana nuna bi yana nuna irin wahalar da kake eh, da ka dauko wa kanka kai wanda kake so ka shiryar da wanda ya rantsa shi sai ya shiga wuta afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah babu wata rai da ta isa ta imani sai da izinin ubangiji can yace walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangiji ya so da duk wanda yake bayan kasa da ya imani ubangiji ba haka ya so ya kaddara wasu su shiga wuta wasu su shiga aljanna afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin kai Muhammad kai din wato kai ne mai filasta muminai kai sun yi imani lasta alaihim bi musaitir kai ba mai lankwasa su bane su bi shirirka illa man tawalla lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar wanda ya bada baya ya bijire ya kafirce shi wannan yu'azibuhu Allahu al'azab al-akbar la zai masa azaba abin ما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله ما أشركوا دا أبيجي ياسو دا بس مشركي با وما جعلناك عليهم حفيظا ba mu sanya ka zama mai gadin su ma anta alaihim bi wakil kuma kai ba wakilin su bane dole sai sun imani kai kawai kai wa'azi an san kishikin Allah ya sa gani sai shin ubangiji ya ce ya ku inda kuka yi imani kulu za tayyibati mara zaɗana ku ku ci daga daɗa tsarkakan abubuwan da muka azarta ku a bayan ƙasa wa washkuru lillah kuma ku gode wa ubangiji in kuntum iyahu ta'budun in dai shi kuke bautawa wannan ƙara ƙarfafa maganar baya ce ya alladhina amanu ya annasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan kuma wannan aya ce wacce take tabbatar da ka'idar usul ta al-istishab ma'ana da abin da yake bayan ƙasa halal ne sai abin da aka ware cewa shine haramun to wannan kuma yana ƙara tabbatar da huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama' sawahunna sab'a samawat ku ci daga abin da muka azarta ku washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun at-tayyibat shine abin da yake halal wanda ba na haram ba nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuhan nas inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba komai sai mai tsarki kuma inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi nan din ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wanda kuka yi imani ku ci daga abin da yake tsarkaka wanda muka azarta ku gode wa ubangiji in ku wato shi kuke bauta to irin wannan umarnin dama yayi wa manzanni ma irin yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ku manzanni ku ci daga at-tayyibat din nan kan abubuwan da muka azarta ku to ku ku ci daga nan kar ku ci daga wanda ba shi ba wa'malu salihan kuma ku aikata aiki nagari inni bima ta'maluna alim ni masani ne da abin da kuke aikatawa kuma shine daidai da wannan din yayi halazana mun kullu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun kamar yadda kuma yake a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai an bato mutumin nan da yutilu safar wanda ya doguwar tafiya tafiya doguwa ba san iyakacinta ba akalla dai ita tafiyar ta mai da shi ash'asa aghbar yayi futu futu yayi busu busu yayi kura wato tafiyar ta sissaba masa kamar ya ya yadayhi ila sama ba san daga inda ya fito ba abinda aka sani kawai ya daga hannunsa zuwa sama yana cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji ka an samun ta amma shin za an sa addu'ar tofa fa mat'amuhu haramun abincinsa kullun haramun mashrabuhu abin da yake sha haramun malbasuhu fa abin yake daurawa shi ma haramun wudiya bil haram an ciyar da shi da haram tun yana yaro har ya kai wannan matsayin فأنا يستجاب له يا زاي أمسى مس يا زاي أمسى مس كنن إذا متون ينسوا أمسى الدعاء سا سياني سنشونا يا زما أبندا ينزلن تند أبو بندا كفلا أنا أكتشي حرام ثم مفهوم المخالفة سيني يميدوا إن أبو بندا زما حلال سيا أمسى الدعاء مطعمه حلال مشربه حلال ملبسه حلال وهو بالحلال فسوف يستجاب له ذا أمسى مس إن شاء الله بتاعي. ubangiji ya ce inna ma harrama alaikum almaytata haqiqa an haramta muku mushe wadama da jini wa lahm alkhinziri da naman alkhinziri wa ma uhilla bihi li ghayrillah da abinda aka wato da za a yanka shi sai aka kira sunan wani Allah ba Allah ba a lokacin da za a zubar da jininsa aka kira sunan wani Allah ko da sunan annabi Isa ne wannan haramun ne fa man amma duk da waɗannan abubuwan an ce haramun ne wanda tilasta sa sai ya ci waɗannan abubuwan ghaira baghin da ya tashi sun su kuma ba mai ƙetare iyaka ba ghaira baghin kai ba ya tafi dan ya zalunci ba kudin sa ya kare kuma sai ya gaba abin da zai ci sai mushi wala adin ko ya tafi ya ƙetare iyaka ko kuma da aka ce ya ya ci wannan din to kuma sai da ya guzuri har ya zo gari kuma ya ci gaba da cin kayan to fala isma alai to ba laifi a kansa an dai bai ƙetare iyaka ta wuri biyun da na faɗa ba inna allaha ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne kuma haƙiƙa mai ah, yawan gafara ne kuma mai jin kai ne na'am Abdullah bin Abbas ya ce wannan ayar ta sauka ne akan shugabannin Yahudawa irin su Ka'ab bin al-Ashraf da Malik bin Sayy da Huyay bin Akhtab su kan sun kasance suna karɓan hadaya ma'ana kyaututtuka masu kauri daga mabiyansu lokacin da aka kuma annabi sallallahu alaihi sallam kuma ya bayyana shi ne annabin gaskiya to idan sun bayyana shi to kowa zai koma wurinsa a bar su wannan hadayar za su daina samun saboda ita kuma wannan hadayar wato tara ta yi ne da me da abubuwan duniya jin daɗin duniya ne shine samanin qalila to wannan shine yasa suka boye gaskiya kuma suka ki su fito da daraja annabi ballantana ma su gaskata shi akan su ta sauka ina ubangiji yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab kaga wayanda suke boye abinda Allah ya fitar da shi ya saukar da shi minal kitabi na daga littafi ma'ana tuffofin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke cikin at-taura wa yassaruna bihi samanan qalilan suke ɓoye wannan ba sa so maganar ta fita suke sai da shi kuɗi kaɗan irin sunan wanda na faɗa yanzu wa'annan la kudu na fi butunihim illa nar abinda suke ci na wannan hadayar da suka ci gaba da karba suka ki bayyana gaskiya suna wato ta dukan hancin yahudawa wannan ma na fi butunihim illa nar ba abinda suke ci a cikin cikin sai wuta wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyama kuma ah, ubangiji ba zai musu magana a ranar kiyama ba domin idan ubangiji maka magana a ranar kiyama ya darasta ka wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba wala lahum azabun alim azaba mai radadi ta tabbata a kansu ulaika alladhina istaraw dalalata bil huda wa innan irin waɗanda suke da wannan halin na irin su Ka'ab bin al da Huyay bin Akhtab da sauransu waɗanda suka ki faɗin gaskiya kan jama'ar su ta fashe su daina samun abin duniya waɗannan sune waanda waɗanda istarawu balalata bil huda suka bada ah, shari'a suka karɓo bata a matsayin ciniki wal azaba bil maghfira suka ba da gafara suka karbo azaba shi ma da sunan wai ciniki suka yi sirri shi fama asbaruhum ala nar ubangiji ya ce ya mamakin hakurin sun aka jefa su akan wuta saboda ba za su fito ba za su ta hakuri ne wanda ba zai kare ubangiji ya faɗi wannan domin ya yanke hujja ga kowa zalika bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqq shi yasa ma ya saukar da littafi da gaskiya shine at-taura din ya bayyana siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya saukar da qur'ani dan ya bayyana cewa sun boye siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi sani wayanda suka yi sabani a cikin sha'anin shi wannan littafi eh, ita at-taura din suka yi sabani wajen fassara shi yanda ya dace suka ki fadin suka ki fassara shi ko kuma suka yi sabani ta hanyar tahrifin sa za masa ma'ana ko kuma suka yi saɓani wajen ɓoye siffar da ya kamata a ce sun bayyana ta duk wannan saɓani tabbas sun tabbata lafi shiqaqin ba'id a cikin saɓani wanda ya nisa anil haqqi wa sawab daga gaskiya da kuma dacewa kuma wannan abin da suka yi din shine ya wajabta musu bata kuma shine ya wajabta musu dawwama a cikin wuta Allah ya kare mu da wuta Allah ya mada katangar karfe da ita Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين